Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Bamka Almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke kamu muku wannan shirin yau ranar Talata 27 ga watan Yuli shekarar 2021. Kafin ku da abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Dosar filu jiya litini kasar Pakistan ta ce ta mika wasu sojojin Afghanistan da 'yan sanda da dama ga hukumomin kasar ta Afghanistan bayan da suka ƙetare kan iyaka don gujewa Taliban. Cikin 'yan watanni masu zuwa sojojin Amurka da ke Iraki za su kawo ƙarshen yaƙe-yaƙen da suke yi a can a cewar shugaba Biden. Sannan a ci gaba da ɗaukar matakan tabbatar da tsaro a yankin Sahel da makwabtan ƙasashe. Shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum zai kai ziyara maraɗi mai makwabtaka da Najeriya. kanan labaran kenan aka saurara cikin shirin za a cewa kungiyar al'ummar kudancin kaduna wato scapo ta tabbatar da sace sarkin masarautar jaba kwarai gaskiya ne an sace koko an ɗauke mana sarki ɗanin rana safe da rana da ya je gonansa gonan nasa yana nasarawa state haka kuma za a ji cewa majalisar dokokin jihar kano ta buƙaci hukumar 'yan sanda ta gurfanar da barista muhi magaji a kotu saboda gabatar mata takardun bogi da yi wannan takarda da muhi ya kawo ta jabu zai bincika sannan kuma ya gurfanar da shi a gaban alkali domin ya girba abin da ya aikata. Sai aka kasance da mu cikin shirin kamar kowace ranar talata mana tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron labaran duniya. To, Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Jiya Litinin kasar Pakistan ta ce ta miƙa wasu sojojin Afghanistan da 'yan sanda da dama ga hukumomin kasar Afghanistan kwana guda bayan da suka ƙetare kan iyaka a yunkurinsu na tserewa yayin da 'yan tawayen Taliban ke daɗa dannawa. Zafafa hare-hare da Taliban ta yi a 'yan makonnin nan ya tilasta ɗaruruwan sojojin da ke goyon bayan gwamnati gudu neman mafaka. a tajikistan iran china da kuma pakistan wanda hakan ya baiwa 'yan tawayen damar kwace wasu muhimman wuraren ƙetarawa zuwa waɗannan ƙasashe makwabta rundunar sojin pakistan ta ce jami'an tsaro 46 ɗin ciki har da 'yan sanda biyar an ba su abin da ta kira mafaka da kuma damar wucewa zuwa cikin Pakistan bayan da suka roƙi wannan damar da daren shekaran jiya Lahadi bayan da suka kasa kare wuraren da suka ja daga a ƙetaren iyakar. Cikin 'yan watanni masu zuwa sojojin Amurka da ke Iraki za su kawo ƙarshen yaƙi. yaƙen da suke yi a can, a cewar shugaba Joe Biden jiya Litini, yayin wata ganawa a fadar White House da Firaministan Iraki Mustapha Al-Kadmi. Yayin da yake amsa tambayar manema labarai a fadar ta White House, Biden wanda ke gangada shugaban kasar na Iraki ya ce sabon aikin sojojin Amurka a Iraki zai zama na abin da ya kira ci gaba da bayar da horo da taimakawa da kai dauki wajen dakile kungiyar ISIS yayin da take kokarin farfadowa. To amma zuwa ƙarshen shekarar nan ba za mu shiga wani yaƙi a can ba. Biden ya ƙi bayyana ko sojojin Amurka nawa ne daga cikin jimlar 2,500 na yanzu za a bari a Iraki ɗin. a ci gaba da ɗaukar matakan tabbatar da tsaro a yankin sahel da kuma makwabtan ƙasashe shugaban jamhuriyar nijar muhammad bazum zai kai ziyara maraɗi mai makwabtaka da najeriya a ranakun ɗaya da biyu ga watan agusta ga wakilin sashen hausa a yamai salamanmu na barma da rahoton Jihar Maradi na daga cikin yankunan da suka tsinci kansu cikin tashin hankali inda masu satar shanu da masu garkuwa da mutane suka addabi jama'a bayan taɓarɓarewar al'amuran tsaro a jihohin arewa maso yammacin Najeriya da suka hada da Katsina, Zamfara da Sokoto. Dubban 'yan Najeriya ne suka tsallaka zuwa wasu sassan jihar ta Maradi yayin da wannan matsala ta tilastawa wasu 'yan jihar Kaura daga matsugunansu domin neman mafaka. Abin da ya sa shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum zai yi tattaki zuwa wannan yanki aiki gwamnan maraɗi zakari umaru ya kira taro domin sanar da al'umma makasudin wannan ziyara abin da ya kai shi shi shine zai kashi maraɗi. matsala ta tsaro tabbat da izinin allah zai zo muna nan ya yi ɗai ga wata ya yi biyu ga wata sannan ya tashi zuwa Zander inda za a yi sallar da shan ice bana ta turwakut. mazauna jihar ta Maraɗi sun yi murna da jin wannan labari ganin yadda ayyukan 'yan bindiga suka haifar da koma bayan harkokin yau da kullum na mataka wanda aka sani da shagi nan sabon gari muna fatan allah ya kawo shi lahiya kuma sako na yi muna so maganin nama a kyautata allah ubangiji ya kawo shi lahiya muna fatan kasa ta yi zaman lahiya wannan kashe-kashe allah ubangiji ya kamu saukin wanga abu jihar maraɗi wacce ke matsayin yanki na biyu mafi yawan al'umma a jamhuriyar nijar bayan jihar da magaram ita ce jihar da ake ɗauka a matsayin cibiyar kasuwanci ta ƙasa baki ɗaya inda a kowace rana hada-hada ke ƙara karfafa a tsakanin 'yan kasuwar nijar da najeriya saboda haka batun farfado da kasuwanci na daga cikin batutuwan da shugaban ƙasa zai tantauna a kansu da mutanen maraɗi sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sala Barma. in an jima kaɗan ibrahim bai sake dawa da ƙarin wasu labarai kafin nan ƙungiyar al'ummar kudancin kaduna wato scapo ta tabbatar da sace sarkin masarautar jaba mr jonathan ɗanladi giyat maudi a jiya litinin isa lawal ikara na ɗauke da ƙarin bayani sarkin wanda dama babban manomi ne dai ya je waya ne wata gona shi da ke yankin nasarawa da aka ce a nan ne 'yan bindigan suka sace shi sai dai duk kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan da wata jarida ta ruwaito mai magana da yawunta muhammad jalig ya tabbatar da sace sarkin ya ci tira domin na yi ta kira bai ɗauki waya ba wadda ke dai ita kungiyar al'ummar kudancin jihar kaduna wato sokapo ta shaida wa muryar amurka cewa lallai gaske ne an sace sarkin lokacin da ya je wannan gona kakakin kungiyar ta sokapo mr luka binyan ne ya shaida min yadda abin ya faru kwarai gaskiya ne an sace koko an ɗauke mana sarki wato popham dr gel mundi yau tsakanin rana safe da rana da ya je gonansa gonan nasa yana nasara state kusa da wani gari da ana ce da ita ta tara yan bindiga suka bi shi suka sha karfin masu wanda suke masa gadi suka wuce da shi a kafa mutumin nan kuma shekarunsa 82 years saboda haka tsoho ne sosai. Sace sarkin masarautar Jaba sarki mai daraja ta ɗaya Mr. Jonathan Giyad Maudidai ita ce ta biyu a wannan wata da muke ciki a jihar Kaduna. abin da ya sa wasu masana tsaro ke ganin akwai siyasa akan wannan sace manyan mutane Birgediya Janar Muhammadu Kabir Galadanci mai ritaya na cikin masu irin wannan tunani. Siyasa ce a cikin wannan ramar shi isa mutumin da zai sai bindigar dubu ɗari shida ko sama da haka. Ya kasa shiga cikin garin Kaduna ko cikin garin Abuja inda zai iya shiga gida da zai samu miliyan goma a ajiye. Sai ka ji mutum ya tashi ya tafi wani ƙauye ƙauyen ƙaya ko ya tafi kwai garin Jaba ya ce zai ɗau sarki sarki irin wa'annan kuɗi suke ajiyewa a ƙarƙashin abin nan ɗinsu. Wannan hasashen saka siyasa siyasa a harkar sace manyan mutanen kuma bai hana kungiyar al'ummar kudancin jihar kaduna nuna damuwa game da maganar sace mata manyan sarakuna ba muna tar da wannan abun da ke faruwa da mu wannan ba sabo bane abu ne da ke faru da mu ba har ya zuwa daren jiya litinin dai gwamnatin jihar kaduna bata fitar da wata sanarwa game da maganar sace sarkin na jaba ba amma dai kuma gwamna malam nasiru ahmed rufa'in jihar kaduna ya shaida wa mahalarta wani taro na masu ratsaki da aka yi a jihar kaduna a jiya litinin cewa jami'an tsaro suna nan suna ta ba ta kashi da fatattakar 'yan bindiga daga dazuzzukan jihar kaduna shi yasa ma gwamnatin jihar kaduna ta ɗage maganar komawa makarantu don kada 'yan bindigan da ke ta gudowa daga dazuzzukan kuma su wuce akan makarantu kamar inda aka dinga gani a baya isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a da isa Lawal ikara har yanzu ne kuna tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc ga ibrahim ya da karin wasu labarai To Sarfilu duk da yake a 'yan watannin da suka gabata Japan ta nuna alamar za ta kai duk wata gudunmawar kare Taiwan daga China. Za ta taimaka wajen kare tsibirin kasar daga duk wani harin China din ne kawai. Idan Amurka ta buƙaci ta yi hakan ko kuma idan tashin hankalin ya shafi tsibirorin da ke gefe waɗanda ke ƙarƙashin ikon japan a cewar masu nazarin al'amura china na ikirarin taiwan tata ce kuma bata kauda yiwuwar amfani da ƙarfi wajen tilasta tsibirin ƙasar ta miƙa wuya ba japan za ta shiga sahun duk wani matakin kare taiwan da amurka za ta jagoranta saboda tarihin ƙawancenta da amurkar ciki har da yarjejeniyar tsaro tsakanin Japan da Amurka ta tsawon shekaru saba'in a cewar ƙwararru ko kuma idan canar ta kai harin ta yadda ya yi illa ga ƙananan tsibirorin Japan irin su Yanaguni waɗanda ke daura da gabar Taiwan daga ta gabas. Yayin da yawan sabbin masu kamuwa da cutar corona a Amurka ke ƙaruwa, jiya litini wasu manyan ƙungiyoyin lafiya a ƙasar sun yi kiran da a wajabta allurar rigakafin corona ga miliyoyin ma'aikatan lafiya suna masu cewa taimakawa wajen dakile yaduwar cutar wani nau'in da'a ne kungiyar likitocin amurka da kungiyar nas ta amurka da wasu kungiyoyi hamsin da biyar sun bayyana a wata takardar haɗin gwiwa cewa muna kira ga hukumomin lafiya da na masu ayyukan kulawa da masu rauni da su buƙaci ma'aikatansu su yi rigakafin covid-19 kungiyoyin waɗanda da yawansu wannan ne karan farko da suka yi kiran da a wajabta rigakafin cutar sun ce lafiya da kuma walwalar ma'aikatan amurka da iyalai da kuma al'ummomi da ma kasar baki daya sun dogara ne ga yin hakan a ƙarshe jami'an gwamnatin rasha sun katse duk wata hanyar shiga shafin yanar gizo na jagoran 'yan adawar nan wanda aka ɗaure mai suna alexei navalny tare da sauran wasu shafukan yanar gizo da wasu abokan gwagwarmayarsa ke tafi da su. Hukumar sa ido kan harkokin intanet ta kasar Rasha mai suna Roskomnadzor ta ce ta katse Navalny.com da wasu sauran shafukan yanar gizo bisa ga umarnin babban mai shari'a na kasar. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. jihar kano ta buƙaci kwamishinan 'yan sandan jihar da ya gurfanar da barista muhuyi magaji a kotu saboda gabatar mata takardun bogi da ya yi yayin da ta nemi gwamna abdullahi umar ganduje ya hanzarta sauke shi daga shugabancin hukumar yaƙi da rashawa ta kano sai dai lauyansa ya ce matakin majalisar raini ne ga kotu daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwani akan da yana kunshe ne cikin rahoton kwamitin majalisar wadda ya gudanar da bincike kan takaddamar da ke wakana tsakanin barista muhi magaji da babban akawun kuɗi na jihar biyo bayan watsi da shi muhun ya yi da sabon jami'in kula da hada-hadar kuɗaɗe da ofishin babban akawunta ya tura hukuma ta yaƙi da rashawa sai dai barista muhi magaji bai bayyana gaban kwamitin ba saboda uzurin rashin lafiya har ma ya miƙa takardun ganin likita a babban asibitin ƙasa da ke birnin tarayya abuja waɗanda majalisar ta ce na bogi ne honorable labaran abdul da ya jagoranci kwamitin ya yi ƙarin haske game da ƙudurorin da majalisar ta cimma kan wannan batu bayan da ta amince da rahoton kwamitin. Gwamnati ta amfani da section 6 na ita wannan doka na anti-corruption. Gwamna ya sallami shi wannan dakataccen ciyama. Gida ya yi kira ga kwamishinan 'yan sanda na wannan jiha wannan takarda da muhi ya kawo ta jabu je bincika sannan kuma ya gurfanar da shi a gaban alkali domin ya girba abin da ya aikata sannan wannan gida ya kira ga gwamnati da ta da wannan akanta da aka yi fostin wanda akanta janar ya fostin domin ya ci gaba da aikin shi a baya mun tattauna da kai kace za ku yi wa shi wadda ake tuhuma adalci wajen ba shi dama ya kare kansa kun ba shi dama. to ai damar da muka mun za mu bashi dama ya rubuto takarda kuma je fojarin takarda ya ce bashi da lafiya wanda kuma wannan ne yasa wannan gida ya bincika ya tabbatar abin da ya faɗa ƙarya ne kuma wanda hannashin asibitin na Abuja suka ba takardar cewa wannan magana da ya takardun da ya kawo ƙarya ne kuma fojiri ne wannan fana zuwa ne a daidai lokacin da kotu ta hana ku zancen bincikar muhi da ma abin da ya shafe shi ko ita wannan hukuma to ka san ita kotun ta bada umarni ana sabin dan mutane ba wata takarda har yanzu na ta zame ma a matsayin cewa kotu ta bamu umarni kan mi kaza ko kan mi kaza sai dai barista Umar Usman Fari da ke zaman lauyan muhi na cewa kafin majalisa su zauna an je an ba da takardun kotu umarnin da ta yi shine ta ce a bawa duk waɗanda aka yi ƙara ta hanyar ofishin attorney general na tabbatar maka ofishin attorney general da wuri-wuri aka bashi kafin majalisar nan ta zauna an riga an ba ofishin attorney general to wannan abin takaici ne a irin wannan tsari da muke ciki kuma a ce ya fito ne daga majalisa yanzu aka dai majalisar dokokin ta Kano ta kafa wani kwamiti mai wakilai bakwai wadda ta ɗorawa alhakin gudanar da binciken kwakwaf kan yadda aka tafiyar da harkokin kuɗaɗe a hukumar ta yaƙi da rashawa ta Kano daga shekara ta 2015 zuwa bana. Magana ce dai ta zarafi na kuɗi, inda ya jibanci kuɗi. to za a bincika iya iyakar da aka yi mana kenan amma kuma za mu yi la'akari da dokar gida kuma da dokar ƙasa. dokar da ta tsara wannan gida na aikin mu ka aikin majalisar nan da kuma kowace makamancin ta uku ne a yi doka a bibi dokar kuma a yi wakilci bibiyar dokar shi ya ba mu dama tsarin mulki ya ba mu dama mu bincika honorable zubairu hamza masu kenan mataimakin shugaban majalisar dokokin kano kuma shugaban kwamitin da zai yi binciken kwakwaf kan harkokin kuɗaɗe a hukumar yaƙi da rashawa ta jihar kano cikin shekaru shida da suka gabata mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano nigeria a gaida Muhammadu Ibrahim Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraren mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu gizo yanar gizo voahausa.com domin sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. yanzu kuma sun shirin na gaba. Saka mai wuya. sunana ma'aru hassan abubakar daga jihar katsina arewa consultative forum su waɗanda suke neman a basu 'yancin gashin kansu a basu biyafara inyamurai kenan duk su suka shuka mana wannan damuwa da muke ciki a arewacin najeriya kuma sun samu nasarar haka ne bisa haɗin kan wasu 'yan arewa don banda sun samu haɗin kansu to da arewa ba za ta samu kanta a ciki ba malam bahaushe yana cewa allah wadaran naka ya lalace to wannan magana haka take kuma wallahi mu 'yan arewa idan ba mu zo muka haɗa kai muka gyara wannan matsala ba to duk abin da ake kamar sharan fage ake to sunana akita ahmed dangiwa ni ne manajan darakta na babban bankin bada lamini na kasa ina kira ga 'yan najeriya gaba ɗaya a kabilu daban-daban da masu addinai daban-daban cewa zaman mu zaman lafiyar mu shine zaman mu da haɗin kanmu kuma a samu zaman lafiya shi zai kawo mana ƙarin arziki da kuma karuwa arziki namu muna kira ga duk ɗan najeriya ya dauki wannan kuduri a zuciyar shi masu kuma neman ta da hankali ina su kuma yana jan hankalin su cewa su kwantar da hankalin su su zuwa a zaman lafiya domin ta haka ne su kan za samu moriya daga wannan arzikin da ya bamu wannan kasa. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da samun mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mawuya yau muna kashi na uku na muhawarar da muke yi game da makoman Najeriya idan abun aba in yamurai kasar da suke nema ne na bayafara. Wasu daga cikin abubuwan da zamu duba a yau shine cewa idan inyamuran suka tafi ya Najeriya za ta kasance ta fuskoki da yawa siyasa tattalin arziki da sauransu. sannan mashin yamurai guda nawa ne suke arewacin najeriya a zancen nan da muke yanzu haka ko meye tasirinsu a zaune a cikin arewa din najeriya sannan idan aka yi bayafara. fara ta fuskar tattalin arziki tunda iyamurai suna sana'o'i da yawa ya kasa za ta yi ga nasiru mulki hikaya tare da bakinsa nasiru zaharaddini da yusuf aliyu a ci gaban muhawarar da suke kan ko a bar iyamurai su tafi ko kada a bar su su tafi to ai ga sunan yanzu kamar akwai mubi a najeriya akwai mubi a kamaru an yanke ta ne akwai bangaren da idan ka je jibiya bangaren mutanen jibiya suna cikin nijar duk yan uwa ne daular hausa bakwai akwai gidanta a cikin nijar shehu usman bin Fodio sanda ya zo ya jaddada addini tsakaninsa da filani yan uwansa har akwai malaman filani a ƙasar nijar to amma abin da nake cewa duka duka idan ka ɗauki abin da ake ce ma najeriya a yau mu kowa akwai abin da ya samu daga najeriya nan da aka ɗauki mu kamar yadda nake kokari in faɗa malam nasiru ya faɗi cewa su naija kaɗai ka ji murabba'in kilomita da take da shi wacce gaba ɗaya waɗannan yanki ba su da shi to amma menene a cikin niger ɗin wannan murabba'i za ka iya haɗa abin da yake cikin wannan yanki na Niger da abin da yake waɗannan jihohi ba za ka iya ba na biyu kenan na biyu kuma su turawan mulkin mallaka da suka ɗauki sunan nan ko an raba ko misali a ce an kai ƙarshen wannan tsari na Najeriya ba na ba da goyon bayan a cire sunan Najeriya ga sunayenmu saboda abin da yasa na ce maka haka ai Niger area ne sannan Niger nan yana cikin arzikin da muke takama da shi a arewa wato malam eh, yushau akwai ma abin da ka so ka ce watakila da ka ga hazikanci na su yan kabilar ibo wato ya nuna inda kamar matasa da sauran wasu ƙananan 'yan kasuwa za su yi koyi da su a arewa su ma da sun yi nasara kenan. e to ai ba wai nasara ba wato kullum ba ma wayar da kan mutanenmu ne akan tattalin arzikin ƙasa idan ka ɗauki misali waɗanda suka gina plateau ta yau jihar plateau ta yau ai plateau dutse ne bature abin da yake ce ma duwar watsu shine plateau saboda haka yanki ne da bature ma bai san shi ba amma su wane ne suka zo suka aikace aikace a wurin ai hausawa ne daga yankuna daban-daban suka zo suka yi takan ma'adanai har aka kai bature ya rasa abin da zai ce ma babban birnin garin sai ya ce jesus our savior shine garin jos saboda haka mu a yanzu duk inda ka ga bahaushe bahaushe haziki ne kuma bahaushe yana neman jagoranci ne sannan ita arewan nan a cikin najeriya nan tana bukatan abin da aka shirya ma najeriya mu mu amfana da shi amma ba zai taba yiwuwa ba sai duka da kanun mutanen da mu mun fahimta ba zai yiwu a arewa ka dage cewa sai an yi almajiranci na kaskanci misali sannan za a samu ilimi ba to irin waɗannan abubuwa su ne za mu zo mu tsaya mutanenmu hazikai mu suna da fahimta sannan ita najeriya nan akwai bashin da muke binta idan ka ɗauki duka faɗin wannan yanki da ƙabilolin da ke cikinta da su kansu inyamuran nan waɗanda a yau mu mun shiga ƙasan inyamurai na shiga inugu na shiga oka na shiga inewi na shiga uguta na shiga egboma na shiga olu na shiga ugugwala na shiga egboma na shiga umujinta na shiga umucima waɗannan mun gansu mun san su kuma mun san abin da suke a wurin abu ɗaya ne kamar yadda eh, malam nasiru ya faɗa ba su da yawa estimate da aka yi akwai inyamurai miliyan ashirin waɗanda ke zaune a faɗin arewacin najeriya ba mutum miliyan ashirin da ke zaune a wannan yanki to saboda haka za mu yaudari kanmu ne idan muka yaudari kan muka ce sai a fashe ka ɗauki abuja ɗin nan a yau a yanda take to idan ka ɗauki abuja ka kalli abin da ke cikinta shi zai gaya maka cewa wannan kasan tana da girma kuma lokacin da za ta ɗauka kafin ai wannan rabuwan da ake tunani yanda za ka zo abuja kawai ka ga hula kawai zalla ko ka je inugu ka tara sai dai dole akwai gyare-gyare an sha magana tsare-tsaren da ke kasan nan da yadda 'yan siyasan mu suke tafiyar da al'amura dole ne mu duba bayan mu in duba bayan mu kuma mu kalli manyan mu kamar yadda na bada misali za ka kalli wanda a jikinsa akwai harsashin yakin basasa wanda aka yi don a zaunar da najeriya ka ce masa a raba najeriya a yau malam nasiru laharaddin akwai abin da za a duba daga batun da yushau aliyu yake yi watakila mu duba wannan kalmar ma da take rubuce a cikin taken najeriya ko kuma in ce kirarin da ake wa najeriya tana rayuwa ne a karkashin unity in diversity wato ma'ana tana raye cikin kabilu da karfinta shine tsakanin kabilu daban-daban da addinai daban-daban da mutane daban-daban suna raye a waje ɗaya shi ke taimakawa a wannan kasar an ce waɗancan mutane su tafi kamar shi kenan karfin ƙasar ya riga wannan ba za ta iya rayuwa ba waccan ma wanda wuya ta rayu a kowace za ta iya rayuwa ma nasiru kamar yadda yake faɗa ya danganta ga irin tsarin da shugabannin arewa suka yi musamman gwamnoni kaga ai akwai wasu sana'o'i da waɗannan ƙabilu da suka zo suka mamaye arewa da sauran yankunan najeriya suke yi wani ƙoƙari gwamnonin arewa suke yi su tabbatar da cewa sun samu hanyar da za su wayewa da yara kai cewa ba lalle sai aikin gwamnati ne za su yi ba a'a su ma su je su sami yadda za su rika shigo da ah, abubuwan magunguna kayan mota da sauransu kuma su je su samo masu nagarta ba irin wannan ba wanda in an zo mutane suna ji suna gani shi waɗannan mutanen da za su shigo da rubabbun kayan ba wanda zai je sai kayan su to ire-iren waɗannan abubuwan ya kamata a yi tunda shi mutumin arewa ba zai je kashe mutanen kudu maso gabas ba tunda ko ba zai kashe su ba kamar yadda suke kashe mutane a kudu maso gabas kaga ta hanya ɗaya kawai za a yi a samu zarra shine hanyar da mu maimakon a ce sun tafi suna ta bara to a samu wata hanya gwamnonin nan su tsaya su fara tunanin makomar yaran mu na arewa me ya kamata a koya musu su yi ai ba kawai shiga makaranta riri su karatu ba tunda in sun fito babu wani aiki da za su yi tilas su koyi sana'a kuma wannan harkar sana'a da mutanen ibo suke yi ai shi ne kai su inda suke a yau su ma da yawa ba sa ma zuwa makarantar yaran ibo amma sun koyi suna da hazikancin yin kasuwanci da sauransu kuma ko ina za su gasi wannan kasuwancin wanda duk da cewa bahaushe yana ya daɗe yana wannan harkar tun da aka kafa duniya ma da aka samo bahaushe aka san shi da irin wannan abun ya can ya tafi su ghana ya tafi su congo ba inda bahaushe baya zuwa su morocco da sauransu da libya duk domin ya samu wani abin yin ciniki to amma daga baya sai wasu abubuwa suka zo suka shiga waɗanda suka hana bahaushe ya kai inda ya kamata ya kai kamar yadda sauran ƙabilun suka kai domin da ya tabbatar da cewa ya bunƙasa abubuwansa yadda yake babu wanda zai zo ya kurɗa har ya samu wurin da zai shiga ya abubuwan da yake yanzu. na so da mu taɓo batun yakin ba sa sanda amma duk da mun duba shi sama-sama muka haukansa kansa ka kawo maganar da shi ojuku ya yi na cewa shi ya gwada baya su kuma na baya da shi su gwada irin wannan tafiyar tun da ya musu wasiya kuma mariga shehu shagari ya yafi masa ya dawo najeriya nisa mutanen nan ba za a zauna da manyan su a gaya musu su san ga abin da tsaffin su can suka faɗa ba waɗannan matasa a yi watsi da maganganun su kawai a ci gaba da najeriya ita da wato tun da ka mai da mu baya bari in koma bayan nima mu koma 1966 wannan ita ce shekarar da ta rugurguza najeriya gaba daya shekara shida bayan an samu 'yancin kan najeriya sannan najeriya ta rugurguje ya aka yi ta rugurguje akwai wasu hafsoshin sojan ibo wanda suka zo suka yi juyin mulki me suka yi a wannan juyin mulkin sun kashe dukkanin shugabannin siyasa na arewa da shugabannin sojoji na arewa da shugabannin siyasa wasu na ah, yamma da kuma sojoji na yamma wanda suka hada da su abubakar tafa a balewa su saddauna su festus a yabo kuma aka zo aka kashe sl a kintola premier na jihar yamma a cikin sojoji an kashe irin su mai malari an kashe largema an kashe su pam sannan a can kasar yarbawa ma an kashe ademu lagun shi brigadier general nema a lokacin to kaga a lokacin ba wani ɗan siyasar ibo ko babban sojan ibo da aka kashe ko aka ma kai wa To a gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan sai Allah ya kama rana a cewa mu zo mu ci gaba da duba abubuwa kamar magana da su inyamurai suka dade suna yi na cewa idan aka bar su ko kuma idan suka bar arewacin Najeriya arewa za ta rugurguje tana arewa ta dogara akan su kan sana'o'i da yawa da suke kawowa. Wasu na cewa ai ko Abuja ma sai abin ya shafe ta. Baya da bayan haka ya za a yi da inyamuran da aka haife su a cikin arewa irin su Rocha Sokorocha. Duk wannan na cikin abubuwan da muke son mu duba a rana cewa Allah ya kai mu. a madadin shi nasiru adamu da ya shirya mana wannan muhawara da kuma takwaransa nasiru zaradin ta da yushe aliyu ni ne aliyu mustapha sakwata a washington dc salamu alaikum da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaici jiya litinin kasar pakistan ta ce ta miƙa wasu sojojin afghanistan da 'yan sanda da dama ga hukumomin kasar afghanistan kwana guda bayan da suka ƙetare kan iyaka a yunkurinsu na tserewa yayin da 'yan tawayen taliban ke daɗa dannawa zafafa hare-hare da taliban ta yi a 'yan makonnin nan ya tilasta ɗaruruwan sojojin da ke goyon bayan gwamnati gudu neman mafaka a tajikistan iran china da kuma pakistan wanda hakan ya baiwa 'yan tawayen damar kwace wasu muhimman wuraren ƙetarawa zuwa waɗannan ƙasashe makwabta cikin 'yan watanni masu zuwa sojojin amurka da ke iraki za su kawo ƙarshen yaƙe-yaƙen da suke yi a can a cewar shugaba joe biden jiya litini yayin wata ganawa a fadar white house da firaministan iraki mustapha alkadmi yayin da yake amsa tambayar manema labarai a fadar ta white house Biden wanda ke gangada shugaban kasar na Iraki ya ce sabon aikin sojojin Amurka a Iraki zai zama na abin da ya kira ci gaba da bayar da horo da taimakawa da kai dauki wajen dakile kungiyar ISIS yayin da take kokarin farfadowa. A ci gaba da daukar matakan tabbatar da tsaro a yankin Sahel da kuma makwabtan kasashe, shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum zai kai ziyara maradi mai makwabtaka da Najeriya a ranakun ɗaya da biyu ga watan Agusta. masu sauraro a nan mika ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku dosa abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ita na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa salamu alaikum